abdul amar mai kwashewa me za ka bayyana dangane da wannan taro da aka gudanar a yau na addu'ar sadakan bakwai wanda kungiyar daraktoci ta shirya ga marigayi a malam aminu s me za ka ce dangane da wannan taro da aka yi da kuma jimaman ma rashin da aka yi gaba daya farko dai amin s bono kusan tare muka fara kusan ayyuka na kamfaninmu na abunur entertainment kusan zan ce Aminu S. Bono suna ɗaya daga cikin wanda suka cicciɓa kamfani na ya je inda ya je. Su ne wanda muka fara aiki na farko tun fim ɗinmu ma na farko da su muka yi a ɗaka muka zo muka yi tim. A ah, halayen Aminu S. Bono da na sani shine babban abin da ya fi burge ni da Aminu S. Bono wanda tun da ya rasu nake kuka wannan ɗinsa shine za ka ga mutum ya kai wani peak na makarabansa ba sa iya mai magana shi aminu esbono zai iya a gaban ma mutane zai iya rinsu na gaishe ni amma idan na yi abu ba daidai ba shi ne wanda zai ɗau wayansa ya yi voice note ya ce ciyaman kaza da kaza da kaza da kaza da zai wannan ba so kusan zan ce a kewaye da ni na rasa irin wannan mutumin duk da mun zo siyasa yana wani bangare yana wani bangare wallahi bai daina shiga hidimata ba bai daina kuma wannan nasiyan da yake mun bai daina ba a da ana korafin cewa ba kwa taimakawa junan idan al'amura sun taso musamman hmm. idan yan cikin ku suka mutu ba a bibiyan bayan su sai gashi ka an ce ka ba da kyautan gida ga iyalan wannan mamaci shin haka ne kuma in haka ne me ya zaburar da kai ka ba da wannan gudunmuwa ga iyalan nasu eh abin da ya zaburar da ni muna da tsare-tsare da Aminu S wanda akwai abin da na ayyana raina na ce ya bari idan na dawo daga tafiya zan yi to Allah bai yi za mu yi wannan abun ba Shi ne maganan da na san mun yi da shi na ƙarshe kuma mutum ne da ni a kariya ta ya taimake ni so menene za ka mai ne illa a ce ka riƙe mai bayansa iyalansa na Da zamana ko da ba za mu iya abin da yake yi ba in Allah da ba za su wulakanta ba saboda kyawawan alayensa wannan ne dalilin da ya sa ka musu kyautan wannan gida kenan eh dalilin da sa nake gaya ma shi na ƙara dama na ce kusan kariyata da kamfani na da komai nawa kusan Aminu S Bolo ya ba kamar kai da kake wannan interview din ƙarya ba wanda zai ce ya taba sa Aminu S Bolo, je kaman abu bai yi ba baya rena babba baya rena karami ba ruwansa da mai kuɗi ko talaka kawai duk lokacin da ka sa shi abu zai je yi so mutum ne da ya kamata tsakani da Allah mu tsaya mai mu tabbatar 'ya'yansa sun taso sun taso cikin aminci babu wulakanci babu wani waje shine ƙarshen ƙauna da za mu iya nuna mai wanda yana ɗaya daga cikin yau na je sadakan bakwai ban tafi da niyan wai gida ko waye ba shawara nake bayarwa ta ya za mu kafa iyalansa a ce an ba su kafitan mai ƙarfi wanda za su ringa sana'a da kansu saboda yanayin yau da gobe mu kada mu zo mu yi alƙawari ba mu yi ba muna zuwa sai ake gaya mun kamar kuɗin hayan ma ko wannan watan zai kare waye sai na ce to advisable a nemo gida a kusa da gidan iyayensa Allah kuma cikin ikonsa ban shirya ba amma Allah ya taimake ni kuma na Allah ya taimake ni kuma na yi wannan abun to kaga za mu ce alinsa ne ya jawo masa ko ba haka ba wannan shine dalili